yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yi Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake dawa da mu wannan darasi na alkur'ani mai girma muna cikin suratul eh, araf kuma muna kan ayata 96 ba mu gushe ba har yanzu insha Allah kafin mu faura yau hudu ne ko hudu ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama arba'in Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ruwan sama wanda gari ya yi sanyi muna godiya ma ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma godiyar da ta cancanci mu samu ƙari to mai wannan tambaya yana cewa assalamu alaikum malam Allah ya ma albarka amin ya Allah ita tambaya ta a kan ƙaddara ce malam mutum ne ya je intabiyu wata sukul ko wani sukul sai aka zo aka bawa wanda bai yi intabiyu din ba aikin saboda haka mutum sai ya iya ya rinka wato sai ya ringa a ah, gane wannan ba amma dai daga ƙarshe na cewa saboda yana ganin ba a yi masa daidai ba ya rinka yin wasu maganganu shi da wasu mutane da suka yi intabiyun tambaya a nan ita ce faɗin hakanan faɗin waɗannan maganganu zai ɓata imaninsa sau jiya mun yi magana kan ƙaddara ko? tobre na farko shi ne sai ya ɗauka hakan allah ya hukunta wannan shi ne ƙaddara cewa ya yi intabiyu ya bi dukkan sabuba amma allah bai sa shi ne sabu aikin ba su kuma waɗanda suka kira intabiyu sai su daina yaudara domin gwamnati tana yaudarar mutane a kan irin wannan sau da yawa misali wani lokacin ba za ga kamar an gama ɗiban waɗanda ake son a ɗiba amma sai a bude sayar da fom a ta karban kudin 'ya'yan talakawa gwamnati tana samun kudin shiga kuma ita ta san bayi za ta ba wannan zalunci ne kuma yaudara ce kuma saboda a kame ka a kame a hana ka yin sakat ba za ka da bakin magana dama an rubuta maka wani abu ya no refundable da aka duk abin da za ka yi na complain kai kasiya amma ko intabin wani ma ba a gayyatarsa baya ma samun gayyatar to kaga daga lokacin da gwamnati take nema ko ma'aikata take neman mutum 100 za ta dauka ko mutum 40 za a dauka to saboda ana tsammanin wasu za su fadi to in aka sayar da form guda 50 ya isa tunda mutum 30 za a dauka na ana tsammanin wasu ba za su ci ba to amma mutum hamsin ake nema sai a sai da fom kusan mutum dubu guda kai kasan karya ce shi karan kansa mai sayarwar karya yake ya sani saboda mutum goma ake nufi ko mutum hamsin ake nema an sayarwa mutum dubu ya za ka yi da waɗannan mutanen ita ma gwamnati ya kamata ta daidai yaudarar mutane ma'aikatu su daidai yaudarar mutane su yi abin da yake na gaskiya amma in har an cuci mutum a bisa wata ka'ida sai ya faɗi iya abin da aka cuce shi to bai laifi ba saboda ƙurani ya ce layu lahul jihar bisu imin alƙauli illa man zulima Allah baya son ka rinka bayyana mummunan magana sai dai in an zalunce ka in an zalunce ka za ka iya cewa eh an zalunce ka an sayar ma fom an kira ka interview amma ba su baka ba kuma ko a makaranta kai jarrabawa baka ci ba ya kamata a kira ka a gaya maka dalilin da yasa baka ci ba to su ma tunda sun ki daukan ka ya kamata su kira ka su ce maka faga abin da yasa muka ki daukan ka ko saboda in ka tashi ba da labari kai ma sai ka ce nayi interview amma sun ce ga abin da yasa suka ki daukan shikenan amma a bar abu a cikin duhu shi musulunci bai yarda da wannan coge da zaran ba kuma ana karban kudin mutane gwamnati ta daina yaudara sannan su ma eh, ma'aikatu su daina yaudara sai su faɗi iya abin da gaskiya take wannan mai tambaya yana cewa assalamu alaikum tambaya ta akan eh, tambaya ta ita ce zan iya saukar alkur'ani da iya inda na iya inda na iya misali na haddace izu goma idan na yi ta maimaitawa sau shida daidai ne da na sauke ƙur'ani a cikin watan nan ba daidai ba ne don mutum ya haddace izu goma ko shi ya iya ya maimaita shi har sau shida to ya yi goma sau shida shi ne nawa to wannan ba ba da complete din qur'ani bane har yanzu akwai izu 50 baka karanta su ba kaga ai ba ko a hankali ma baka karanta qur'ani duka ba sai dai ka maimaita izu ka har sau sau shida saboda goma goma ne to yi izu goma goma sau shida amma dai ka sauki alqur'ani ba za a baka ladan mai saukar qur'ani ba kuma wani abu da ya kamata mutane ma su gane shi ne an ce surorin alƙwayoyin alƙur'ani 6,236 to idan ka raba su za su baka nawa 3,118 haka za su bayar ko in ka raba biyu to yanzu waɗannan ayoyin idan ka raba su biyu shi alƙur'ani yana da izo 16 in ka ɗauko daga bakara daga fati haka tafo ka zo ƙala alama ƙullaka shi ne ka ci izo 30 cikin zuratul kafi ka ci izo talatin wannan izo talatin din da ka ci yawan ayoyinsu za su zama daidai da waɗannan daga kala alama kullaka zuwa nas ba za su zama haka ba ɗaya kenan ba za su zama haka ba sannan na biyu kalmar da ake jin ita ce ta raba tsakiyar alkur'ani idan ka ɗauko harufin alkur'ani tunda harufin alkur'ani akwai dubu talatin da biyu

shine abin da zai baka na yawan harufin alkur'ani har kalmar ko harafin da ake jin shi ya raba daidai din alkur'ani ne harafin da ya zo kusa-kusa farkon suratul kafi inda masu magana suke cewa sun tada dan uwansu fa a asu ahadakum ah, ah, falyanzur ayyuha aman a yatalattaf wal wannan kalimar ita ce aka yi ittifakin cewa walliyata wannan taɗin ita ce ta raba daidai harufan ƙur'ani to idan ta raba daidai harufan ƙur'ani kuma kafin ka isa izin abin nan ƙala alam ƙullaka kafin ka iso kansa za ka samu ayoyi guda hamsin da biyu kaga kenan ko kaɗan inda a harufa ne baka ci mai ba don ka tsaya a kan wannan kalmar ka ci rabin harufan alƙur'ani amma a wajen izin alƙur'ani kuma kana da sauran ayoyi hamsin da biyu na sani makokun gane lissafin so kaga kenan ba zai yi ba so da misali idan ka dauki qul a ahad nawa ne harufanta ka dauki misali irin su sun nazar aya ce amma harufa nawa ne gaba daya harufa ne wanda kusan da iya cewa harufa ne guda biyar ba su ma tsawon wata kalmar ba domin kalmar da ta fi kowace tsawo a cikin alfur'ani ita ce fa'as ƙaina kumuhu ba fasa ya kafi kahumun lahu ba fasa ya kafi kahumun lahu tana da harufa ne kusan da ba za su wuce guda takwas ba amma fa'as ƙaina kumuhu kalma ce guda ɗaya sannan tana ɗauke da harufa goma sha ɗaya to kaga kenan ta ninka ayar sun manazar kuma kalma ce hmm. sau da ka yawan harufa kuma allah yake lissafi wajen ba da lada don haka izu goma ka da ka maimaita su sau shida bai dauki yawan harufan da ake bukata ba za ka samu wannan ladin ba mala lai sai dai ka yi hakuri na fata an fahimta yawa ka dai maimaita izu goma sau shida amma ba ladan complete saukan ƙura'ani ba saboda harufan sun sha bamban na fata an fahimta so waɗannan harufa su ne da haka lamarin bai tafi daidai da wannan abin da ake magana sai tambayarsa ta biyu na cewa ya halatta ah, a san sunar ya farisa to farisa kamar wata ƙasa ce ko? to amma harshen larabci yana da ma'ana akwai faris akwai farusa akwai farasa duwa larabci ana samunsa an gane? amma asalin kalmar farisa a larabci da ake bata lugar larabci yana nufin mahirun fi rukubil khair wanda ya kware wajen hawa doki shi yake kira faris kwararre wajen hawa doki ka duke da in ka samu mata faris ma dai ya ce akan hawa doki <laughs> an gane idan a ce farus to farus kuma yana nufin hazik mutum mai kaifin kwakwalwa haziki mai basira to wanne za a zaba a ciki tun da kai faris ne wannan kuma farus to sai farasa in an ce farasa shi kuma yana nufin munafasa mutumin da yake ya zo ya tsaye ana competition da shi dan gasa kenan <laughs> to shi kenan in ka samu yarka a haka mai kenan abinda nake baku shawara shine ku wadatu da sunayen da suke yawo a tsakanin kuma irin su muhammad irin su abubakar irin su umar irin su musa irin su dawud ko irin su abdurrashid barka da zuwa <laughs> kowa aka ba irin waɗannan sunayen su ne suka fi da ka je ka ɗauko sunan da baka san ma'anarsa ba zo ka jibga ma yarka ko wani abu wani ya taɓa sa suna ya zo yana tambayar mu bayan lokaci ya ƙure na ce gaskiya inda za a yi ta batun babin na abinan imamul bukari da ya babu tahawil wato asma ko isim babin canza suna min babi aula a canza mata suna domin abin da kake ambatonta da yarka gaskiya akwai ma kazafi a ciki tun bata girma ba kake mata kazafin ta yi zina kuma kai ka ɗauko sunan da kanka kasa so ire-iren waɗannan ku daina zazzabin kawai mutum ya ji abin nan sai ya ɗauko kawai sai ya maka ba yarsa in sunan maza in sunan mata ne akwai su zainab irin su maryam irin su aisha duk ga sunan sunaye wadda wasu ma daga ciki sunayen matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to amma sai ka tafi saboda kwakwa kuma Allah ya sa kai ka jahilci yaran larabci kuma kana son kai abu nan baka san yaran larabcin ba kuma ka matsa ma kanka sai kai abin da ba shi dama zaka koma ga malamai ne kila ka nemi shawara ba ka nema saboda kun sai yanzu yawancin kunnan duk masu fatawa ne ko da karatu ko ba karatu in ka je ka sha ma abin nan shayi a teburin mai indomi sai ka fara fatawa kuma ba ka da karatun komai ka cewa ai Allah ya ce kaza aina kuma annabi ya ce kaza aina duk babu dalili saboda ka yi taka tsantsan na'am mai tambaya na gaba yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah muna baka shawara tun daga nan farko ya sa bismillahir rahmanir rahim sike a daina rubuta mana idan za ka rubuta tambaya kawai ka yi basmala da harshen ka ka rubuta kuma kar ka rubuta bismillah karara saboda wata kila takaddun nan mun ba da su ba mu sayar da ake na malaman ulumul qur'ani sun tafi akan cewa ba a rubuta nasin qur'ani da wannan ajamin da kuke rubuta ka zo ana yi ce ya yi wallazi na amanu sai ka sa ya wai kai ma ya ayyuhal ladina amanu yanzu da bakin boko a arabiya ce da larabci ya sauka ko ka yi gogari ka iya larabci tun da wajibinka ne kana musulmi don ba wani ne zai zo ya karanta maka kur'ani ba kai musulmi kai aka ɗora ba ka karanta kurani kuma ka san shi so a daina rubutun ayoyin kur'ani da bakin boko malaman ulumul qur'ani ba su yarda da wannan ba ma sun tafi akan haramun ne ko da ku kana ganin ana rubuta wani riwane ne wane ne ko yawa eh kowa ya tsaya ya koyi rubuta alkurani da larabcinsa wannan shine abin da ake so yace da fatan malam wato Allah ya saka wa malam da alheri duniya da lahira amin wannan kamkar rubuta shi da kowane irin yare ta tambaya ta ita ce menene hukuncin neman mace wacce take cikin iddan rasuwa rasuwar mijinta zai halatta idan ta fita a idan ta auri wannan mutumin to na farko dai kafin ya tambaye mu ina jin ya san cewa harabu ne neman aure a cikin gida tun kafin ya yi tambaya domin akwai abin da yanzu al'ummar musulmi ba ta da jahilcin wanda irin musulmi ka samu kace masa yaya labarin shan giya ko ba malami bane zai ce ma harabu ne ba ba jahilci akan wannan ko ko akwai mai jahilci ba da kowa ya riga ya san cewa wannan wannan haramun ne kuma ya yi yawo a cikin al'umma aure da idda Allah ya hana mai bakan biya tun ba bai wannan baitocin ko ba ta ba sau da ka ba wadda bai san ba a neman mace a cikin idda ba don Allah akwai wadda bai sani ba a cikin kunan ya daga hannu to kenan kowa ba ya san neman aure a mace tana idda haramun ne ba wanda ma bai sani wannan sanannen abu ne to kuma tun da ya san tana idda mai nasa da nema malamai suna da sabani akan wannan gaskiya akwai waɗanda maganar haramun kan wannan haramun ne ba ja don hatta jirwa ya bai kama da wanka ko ko jirwa ya bai kama da mai ake cewa bai kama da wanka ko to shi ma wasu malamai sun ce jirwayen ka karye zurfi misali ka fara ta a wajen waliyinta ba a wajen ta ba a ashe auren wanci ya mutu a kai baka sani ba auren ta ya mutu ta taba biyan ta yi asara shi kenan sai ka wuce amma kada ka furta wani abu daban a dai ka yi mamaki kuma ka yi ta'ajibi tun da ka danganta da abin da asara to akwai alamar zaman takewa zama da irin wannan matar kila kana son sa ya isa haka nan kar ka sake cewa kuma wannan kai wani abu mai kama da jirwaye ake cewa an gane to wasu suna cewa kamata ma dan kyauta ko kamar yaron ta kyauta in misali suna tafiya ne aya haka ina za ku je za mu tafi kaza da kaza da ranar nan eh sau da aka sai ka cire yar naira hamsin kaga ba a tsammanin wani abu ne sai ka miƙa ma yaron to wannan ana ganin ba wani abu bane naira hamsin amma in ya kai 500 biyar to akwai magana don yaro bai isa ya kashe 500 biyar akwai magana gaskiya to suka ce shi ma irin wannan bai yi ba kuma ittifaƙan kare ma cikin idda wannan haramun to sai dai matsalar da ake da ita shi ne yanzu ka yi magana cikin idda shin zai haramta maka aurenta ko ba zai haramta maka ba wasu malamai suna kallon ba zai haramta ba amma wasu malaman da suke bin ka'idar manista a bi shay'in ba bi irmanihi ka shiga ciki wanda da ya gaggauto da abin da lokacinsa bai yi ba yake son yi amfani da abin kuma lokacin bai yi ba to za a masa hukuma ta hanyar a haramta masa wannan abu so kai kuma ka gaggauto da nemanta. don haka a wajen su suna kallon ba za ka aure ta ba sun ba da misali kamar mutum ne yana da uba bai kudi amma yayi yayi yana son uban ya mutu saboda ya gado uban kuma ya ƙi mutuwa kuma ga kudi kuma uban baya amfani da kudin saboda aka sai ya kashe uban to sai a haramta masa gado saboda ya gaggauto da cin gado lokacinsa bai yi ba da wannan suka ba da misali so a wajen wasu malaman in ka nemi mace cikin idda suna ganin haramun ne ba za ka wara ba amma wannan kaulin yana da rauni wanda ya fi ƙarfi cewa shi ne ka nema cikin idda a ɗaura auren cikin idda kuma ka je ka sadu da ita cikin iddar dubba a gano ba sai daga baya to wannan wasu malamai sun tafi ƙarfin haramcin su yayi yawa za a raba ku kuma koda ta sake wani auren ta fito ba za ka aura ba kun bai mici maganar na kun yadda in tambaye ku tunda kun gane waye za a tambaya ba a yi magana ta baya ba zan yi karka nuna na baya don ina kallon ka <laughs> ya nuna wani ta baya wai tambaye wani ba shi muna haɗa idanu da shi kuma wani tambaye shi wanda baya na baya gani na wasu malaman sun yi wannan to amma wannan matsalar ita ma da na kawo tsakanin sayidina umar da sayidina ali an samu sabani ita ma shi sayidina ali yana kallon al'asul ba zai haramta abin da yake har abada ba saboda a asalin matar an gari halal ce ya bata sadaki ya aure ta asali kenan to amma yanzu yayi wani abu wanda suke da ganin haramcin har abada to shi baya ciki sayyidina ali baya ciki shi abin da yake kallo wannan mijin da ya aure ta cikin idda ayyane mai ta cikin idda ya sadu da ita akai yi daura masa aure cikin idda ya sadu da ita cikin idda to a raba su da matar idan aka raba su ta je ta sa iddar mijin farko da bata ƙare ba aka neme ta ciki kuna ganewa sannan ta dawo ta yi iddar saduwa da wannan namijin da ya ɗaura mata aure sannan ta gama wannan iddar to yana daidai ya fito cikin 'yan takara shi a wajen na ali kenan amma wajen na umar hakan ma bai ba na ba ta kun fahimci matsalar saboda kun ga akwai matsala kenan ko to daga cikin hau malikiya sun mara ma ra'ayin umar baya suna kallon cewa akwai haramci ba za a aure ta to da ya neme ta cikin idda an ɗora masa aure cikin idda ya sa da ita cikin idda dan haka a raba tsakanin su har abada ba aure Allahu ta'ala ala amma in dai mujarrab ne kawai na nema aka kuma hana shi aka tsayar da shi wasu malaman sun tafi akan cewa zai iya neman ta aura wannan su ne tambayoyi muna da bako malam Abdurrashid ya ziyarce mu Allah ya saka da alheri muna maka barka da zuwa karanta mana mai karatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ولو أن أهل القرى واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walau anna ahlal qura da mutanen alƙariya amanu za su yi imani mun faɗi abubuwa da yawa akan amanu na mutanen alƙariya wanda zai sa su cancanci samun buɗin albarkar sama da albarkar ƙasa wannan ya jawo mana lokaci mai tsawo muna ta bayani akan abin da wato mutane ya kamata a ce imaninsu ya kai su ga cancantar ubangiji ya bude musu albarkar ƙasa sai na biyu wattaƙau lafazin wattaƙau shi ne yana nufin tsoron allah ma'ana sun yi imani kuma suka tsare dokokin allah lafazin taƙwa fil ƙur'ani lafazin shi abin nan tsoron Allah a cikin alkur'ani yana da yawa wata ruwayar an ce lafazin takwa ya zo har wajen kusan 250 da wani abu a wata ruwayar ana ganin a'a sai dai a ma'anar haka ma'ana dai ya zo a lafazin ma'anar takwa ko tsoron Allah ya zo wajen sau 58 wata ruwayar an ce 258 wannan kuma ita ce tafi haka ya zo. lafazin takwa kenan tun da ya zo a irin wannan adadi mai yawa a cikin alkur'ani yana da muhimmanci kwarai da gaske kamar yadda na ba ku labari cewa ko sunan mutum ne suka yawa suka shahara to yana nuna shahararsa ballantana kuma lafazin tsoron Allah da ubangiji ya ta maimaita shi wani gurin ya ce yattaquna wani gurin ya ce fattaku wani gurin ya ce ittaku to haka yake zuwa yana zuwa a sigar fi'ili ya zo a sigar fi'ili na cewa ku ji tsoron Allah a cikin alkur'ani ya zo har 182 lafazin Allah yana jaddada ma al'umma ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah sannan lafzul taqwa warada fil qur'ani ala khamsatin wa ma'ani ya zo akan ma'anoni ne guda biyar duk inda ya zagaya in Allah ya magana taqwa to zai shiga cikin ma'ana guda biyar amma fa wannan mashahuriyar ce don yana iya yi fin haka kenan kalmar wattaku ko fattaku ko yattaku zai iya zuwa akan ma'ana wadda ma'anar za su shiga juna har sau biyar wannan shi ne mafi shahara amma zai iya zuwa akan adadin da ya fi haka a wani lokaci yakan zo da ma'anar tauhidi da imani da allah kalmar takwa za ta zo akan wannan ba abinda take nufi a gurinka shine ta allah ka ɗayanta Allah ka yi imani da Allah kamar yadda ubangiji ya ambata masu habbai a cikin suratul fatan, yake cewa wa kalimatar kalimatat ai aldamahun kalimatar kalimatat shi shine kalimatar tauhid wa kalimatar iman wannan duka yana iya daukan wannan ma'ana cewa Allah ya lizumta ma wannan sahabbai kalmar tsoron Allah karmar ɗayanta Allah karmar imani da Allah wanda tana iya daukan wannan ma'ana din ya zo a ma'anar ikhlasi tsarkake ibada dan adam idan ya samu ikhlasi za a iya cewa ya samu tsoron Allah wannan ma'anar ya zo a cikin abin nan a cikin suratul abin nan hajj kamar yadda Allah tabaaraka wa ta'ala ya ambata wa man yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub kenan dukkan waɗanda suka yi ikhlasi suka girmama wuraren ibada wannan yana daga cikin tsoron Allah ma'ana yana daga cikin ikhlasin dan adam ya girmama gurin ibadarsa ma'ana kenan sha'air na ibada yanzu a aikin hajji ana kiran baitul haram sha'air arfa mina waɗannan duk sha'air ne an gane muzdalifa mash'aril haram duk waɗannan sha'air ne wurare ne na bautar ubangiji to girmama waɗannan guri ubangiji ya ce min takwal kuro yana daga cikin tsoron da zuciya take ji na ubangiji sai malamai suka ce yana nufin ikhlasin ka a wannan wannan takwar yana nuna duk waɗanda suke girmama guraren ibada to babu shakka suna da ikhlasi na tsarkake Allah shi sa suke girmama waɗanda ba sa tsarkakewa suka kawo guraren ibada su kawo wani Allah su hada a gurin ba su da ikhlasi ba sani ba ko kun fahimci fiskar da shi yake kallo a wannan ma'anar ma'ana kenan ikhlasi kamar yanzu ka shigo masallaci ka rinka bauta kana kira sunan wani wannan ya nuna baka da taqwal qulu ma'ana baka da ikhlasi a cikin zuciyarka ashe kenan girmama wurin ibada ibada wajen tsarkake shi da cewa Allah kadai za a yi mabauta ka ji wannan a ranka ka shigo masallaci ba wanda zaka kira sai Allah ba wanda zaka roƙa sai Allah ba wanda zaka bauta ma sai Allah ba wanda kake neman sa sai Allah irin taimakon da ya dace kare ba a gurin Allah shi kadai kake nema a gurinsa to irin wannan mumini da ya tsaya a irin wannan guri yake girmama Allah a irin wannan guri fa innaha min taqwa yana daga cikin ikhlasi wadda zuciya take da shi ma'anar tsoron Allah ya zo a ma'anar ibada wa ta'a yana iya ɗaukan ma'ana wato shi ne yi ma Allah ɗa'a bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala wannan ko shi ne irin abin da ya zo a kisar annabawa a cikin suratun shu'ara kamar yadda yake cewa izkala la'un akuhum nuhun ala ba shi kaɗai faɗi wannan kalmar ba sauran annabawa da suka biyo baya su ma sun yi irin wannan maganganu sukan gaya wa mutanen su cewa ala tattaqu yanzu ba za ku yi ma Allah ɗa'a ba yanzu ba za ku bauta ma ba ku bar bautar gumakan ku ba ku yi ma bauta ba to wannan tattako ne yana nufin cewa yanzu ba za ku yi mu ɗa'a ba yanzu ba za ku bi Allah ba ba za ku bauta masa ba ƙunga ga kenan mun samu ma'anar taqwa guda uku kowanne kuma ma'ananta daban-daban ko Ɗaya yana ɗaukan ma'anar tauhidi da imani Ɗaya yana ɗaukan ma'anar ikhlasi Ɗaya yana ɗaukar ma'anar a tsa'atu wal ibada yi ma Allah da kuma ibada na hudu kalmar taqwa tana iya zuwa a ma'anar khashya ma'ana tsoro shi ne inda Allah tabaraka wata'ala yi magana walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa an yanzu ba ku jin tsoron Allah yana da ma'anar khashya ma'ananta na biyar ne tarkul ma'asiya wato kubar aikin sabo wannan ku ya zo a cikin ma'anar da ya zo cikin suratul baqara aya ta wajen goma sha 18 da ubangiji yake cewa watul buyuta min abwabiha wattaqullah ku zo madakuna ko gidaje ta kofofin su ku ji tsoron Allah shine ku bar saba ma Allah kalar razi yace attaqwa ita taqwa din nan tana zuwa da ma'anar at-tauba wanda shine baya cikin shahara ma'ana shahararru sune guda biyar da muka ambata tsoron Allah yana iya zuwa wannan ko shi razi ya kafa hujja da wannan ayar da muke kanta walau anna ahlul qura amanu wattaqu da dai lalle mutanen alkariya za su yi imani wattaqu su tuba shi wannan ma'anar ya bata wattaqu anan su tuba ma Allah to sai mu bude albarkar sama kuma yana daga cikin kamar sababin idan ana son a samu ruwa sama akan ce mutane su tuba kuma ruwan sama yana daga cikin albarkar sama kamar yadda za mu ambata a gaba cewa daga cikin albarkokin sama akwai ruwan sama akwai hasken rana akwai taurari akwai farin wata waɗannan da suna daga cikin abin da suke albarkas wato abin nan uwa uba sannan an ce akwai wahayi shi ma minas sama'i shi ma albarkarsa tana menene tsoron Allah tunda yanzu mun ji ma'anarta yaya dan adam in an gan shi za a ce mai tsoron Allah ne ko kuma mai dan adam zai yi a ce yana da mai tsoron Allah malamai suka ce attaqwa hiyal wiqaya wato tsoron Allah shine wani abu da zai kare ka ya zama kariya tsakanin dawa da ubangiji ko da wutar Allah ko da azabarsa wasu kace ka ce iya sau wato ita ce wani abu mai tsaro wal himaya da yake ba da kariya ya zo a cikin abin nan shar cewa an ji alal musulmi bayna huwa bayna gazabin lahi wa suqtihi wa zabe tsoron Allah za a iya cewa shi ne mutum musulmi ya sa kariya tsakaninsa da tsakanin fushin Allah da ya ake a samu fushin Allah hanyar saba ma Allah munanan ayyuka da dan adam yake yi su suke jawo fushin ubangiji kamar yadda ɗazun nan jin wasu sun ji a jamus ko cewa masu tsarkake birnin tarayya abuja akwai wani otal sun je sun samu wajen mata kusan arba'in suna rawa tsirara ba komai a jikinsu haifuwa kosu kuma wasu su masu aure da dazuna yake ji ana ya faru kaga wannan abu ne wanda yake jawo fushin ubangiji to idan da irin wannan ta ya za a samu fatahana alaihim barakatun minas sama ta yana za a samu albarkar sama idan da irin wannan to shi za a nan aka ce a shari'ar Allah shine mutum musulmi ya sa wani abun da zai kare tsakaninsa da tsakanin ubangijinsa abun da zai tsare fushin Allah a kansa ya tsare wato azabar Allah a kansa wannan ba zai samu ba sai bitti bittiba'ihi wa ta'atihi wa zawa jirhi wa nawahi sai dan adam ya zamanto yayi ma Allah ɗa'a kuma yayi ma ubangiji bauta kuma ya nesanci abinda Allah ya yi tsawa ya kuma nesanci abinda Allah ya hana amma yanzu mutum ya tube haihuwar uwarsa kuma cikin wannan wata domin a ciki akwai masu aure akwai marasa aure haka aka kama su ƙala bin baz rahimahullah bin ga abin da yake cewa akan takwa yace takwallahi tsoron Allah hiya ibadatullahi bi fi'lil awamiri wa tarkin nawahi an khawfillahi kuma wa an ragabati fi ma indahu yace shi wa an khashiyati wa an khashiyati lahu wa an ta'azimin li hurumati wa an mahabbati wa an mahabbatin sadiqa wato sadiqatul lahu wa li rasulihi alaihi salatu bin tsoron Allah an fara ya fara magana kamar da wasa sai ta tafiya ku ci masa mai tsoron Allah ya ce iya ibadatullah ita ce ka bauta ba Allah bi fi'ilil awamari da ayyukan da aka umurce ka kai kaga ɗaya kenan wa tarkin nawahi da barin abin da aka hana ka saboda ka bar abin da aka hana kama bautar Allah in an hana ka ka haru to da'a ce kuma ibada ce in an ce ka yi to ibada ce sa'annan ka bar abin da Allah ya hana an khawfin la dan fa kana jin tsoron Allah ba wai dan kana jin tsoron wani ba ko yanzu kaga waɗanda aka kama su suna rawa tsirara ɗin nan in sun bari ba don Allah suka bari ba tsoron Allah ne sa su suka bari sun bari don ne don tsoron hukumar tsarkake tarayyar Abuja <laughs> ko eh, wa an bace fi ba inda sa'an nan kuma ka aikata abin da Allah ya umurce ka nan ta wajen ibada don kwaɗayin abin da ke gum Allah yanzu kana bautar Allah don me dan ka samu aljanna kana bautar Allah dan ka samu rahamarsa kana barin munanan ayyuka kuma don me dan tsoron azabarsa sannan ce wa an khashiyatil lahu kuma ka bar wannan dan jin tsoron Allah sannan kuma wa an ta'azimin dan girmamawa li wato ga abubuwan da shi ubangiji yace ayi kuma kana girmama Allah dan ka bar abin da ya haramta sannan kuma duk waɗannan ayyuka ya ce su jeru akan kan wa’an mahabbacin sadiqa ya zamanto kana yi ne bisa son Allah so Allah kuma na gaskiya kuma kana son manzan Allah na gaskiya alaihi salatu wassalam to wannan shi ne a wajen bin baz ce wannan shi ne tsoron Allah kuma kamar ya tattara dukkan al'amura a ciki amma da aka tambaye sayyidina ali akan abin tsoron takwa abin nan wallahi an tambaye shi su ila ali ibn abi talib ani taqwa an tambaye shi mai tsoron Allah yace hiyal khawfu min al Kaji ka ji tsoron wanda yake shine Allah mabuwai wal amalu bima fi tanzil kai aiki da abin da Allah ya sauka an gane wal isti'dad li yawm ibrahim kai tanadi kuma ga wunin da zaka bar wannan duniya zaka koma wajen Allah wannan a takaice kenan amma abu hurairah da aka tambaye shi akan takwa Ya ce to shi ne ka yi kama da mutumin da yake tafiya akan kaya wanda ya zo yana kaya yake tafiya akan ta wani irin tafiya zai kasan zai ji tsoron kada ya fada cikin kaya to ka zama haka akan zunuban duniya ka ji tsoron zunubi wato kana rayuwa akan duniya kana jin tsoro ka yi taka tsantsan da duk wani abin da ya zama na zunubi kamar yadda kake jin tsoron wata kayar kada ta soke ka wannan shine ma'anar taqwa a takaice kenan alamatu taqwa alamomin tsoron Allah wani abubuwa da zaka samu a ce kana jin tsoron Allah wanda daga an gansu ya kamata ko mutum bai tambaye ka ba ya san mai wannan halin yana jin tsoron Allah ga sunan kamar haka ta'azimu sha'airullah abu na farko shine ka girmama ibadojin ubangiji wani alama ce ta jin tsoron haka zaka zo kai sallah zaka yi azumi zaka yi hajji in ka samu dama zaka yi zakka idan kana da shi zaka girmama waɗannan ibada fiye da dukkan abin da kake da shi a duniya ana yin kira sallah zaka iya barin dukiyarka ka taho saboda girman da kake ba mu ubangiji saboda girman ibada da kake duk wani abu da ka sani ibadar ka fi shi girma a idanunka ba wani abu da yake daidai da ibadar ka saboda ka ibadar ka fi komai shi ne ka girmama Allah wato ibadoji na ubangiji tabaraka wa ta'ala na biyu bazulul mali fi sabilillah bi yadda dan adam yake son dukiya to kai in an zo akan hanyar Allah zaka iya bada dukiyar dan addinin Allah ya ci gaba ta wadda akwai alama tsoron Allah domin kai ka san abin da yake gun Allah ya fi abin da yake hannunka shi yasa daga cikin malamai suke cewa duk wanda kaga yayi sadaka inda ya samu ikhlasi kuma dan Allah yayi to ya fi son abin da ke gurin Allah sama da abin da yake hannunsa domin kaunar abin da yake gurin Allah shi yasa ya bada abin da yake hannunsa dan ya samu abin da yake gun Allah wannan alama ce ta tsoron Allah na uku almudawamatu ala zikrillah dawwama akan tuna Allah ma'ana koda shubha ce kana ma'aikaci rashawa ta zo da mata gifta to sai ka tuna Allah cewa ya nufi da masu karban cin hanci sai ka yi. ya naga kuma ba za ka yi magana ba saboda dawwamuwa akan tuna Allah shine duk abin da ya gitta akan bin Allah komin kyansa komin yadda yake zaka zabi yardar Allah shi ya yasa ga wasu bayan Allah sun yi fice aka ce ma za a musu inuwa daga ciki akwai wani matashi wanda aka ce zai shiga inuwar al'arshi a ranar da babu wata inuwa sai ta al'arshi shi ne wanda gashi ba mata yana sha'awar mata kuma ba kowa boye suke su biyu ne da shi da ita ma'abociyar dukiya kudi ma ta bashi ma'abociyar matsayi yar manya ne yar babban gida ne kuma ta yadda ya amfani da ita ya ce a yace akhafullah kasu wannan babbar ya kace babban lamari ne wannan ya ce yana jin tsoron Allah shi ne ya tuna Allah zakarallaha ya tuna Allah sai ya ce yana jin tsoron Allah to ka samu irin wannan mudawa mata ba. na hudu tarkul munkarat wal ibtiad an barin abinda Allah ya ce baya so munkar munanan ayyuka wal ibtiad an hudane ta su mai alama ce ta tsoron Allah ka ga mutum yana nesantar munanan ayyuka munanan ayyuka wanda shari'ar Allah ba ta so bayan Allah nagartattu ma ba sa son wannan ayyuka sannan sai ka nesance su wannan alama ce ta kana jin tsoron Allah na biyar at-tawadu wa hubbul khulwati lit-tafakkur dan adam ya zamanto yana da tawadu'i mai kaskantar da kai alama ce ta koron Allah mai girman kai yana da alama ta tabewa ne don haka dan ya girman kai wadanda wanda zai girman kai shi yana jin wani ne dan zaka ga wani saboda cika kambama ma ya tsaya ya ruba ya kobare ya yi wane ne yi wane ne hakan nan saboda dai katsabar wai shi shi shi abu nan ne har ma in wani abu ya faru sai ya rinka nuna maka kai san da wa kake magana kuwa wai yana kai ma san da wa kake magana irin wa yanzu ya kamata ka san shi waye ne an sani mana kai majina ce kawai da ruwan mani daga turbaya ba wani abu ai ba haka annabi ya faɗa ba cewa mu daga waye annabi annabi adam daga turbaya ne mu kuma ka gan mu nan duk daga ruwan mani ne mai kama da majina wanda in ya taba riga ma wanke shi ake kazanta ce daga nan muke mun san kai waye daga nan kake ko ka fitar da kanka daga nan kuma kai ma waye ne wanda duk wannan jikin da kake kallo dan dai Allah ya ce a ci masa abinci ne a yi shi a haka wallahi in ba sa abu rubewa zai tsutsa ce za ta ce shi in ka leka shadda ka ga yadda take fama tsutsa suna ninkaya a cikin kashi to haka wata rana naman jikinka zai dawo tsutsotsi ne suke ninkaya a ciki mene a ciki mene aka da girman kai har ma kana cewa kai ka san da wa ake magana da dan adam yake wanda yake daga turbaya tawadu'i ka zamanto mai tawadu'i alama ce ta tsoron Allah shi yasa manzon Allah ya ce man tawada'a arafu akulla wanda duk yayi tawadu'i ya nuna shi ba kowa bane to Allah kuma daga shi zai wa hubbul khulwati littafakkur yana son kuma wato wofantuwa shi kadai ya wofantu littafakkur idan ya ta tunanin munanan ayyukansa wanda daga cikin alamar tsoron Allah shi sa manzon Allah yakan yawan shuru baya yawan magana sai zauna ya shuru ta tunani to haka ya kamata ka zamanto ka zauna kai ta tunani yau kam ya akai ka ci riba ko ka fadi zunubin ka nawa tun da safe ayyukan ka na alheri nawa kai anya zaka tsira gaban Allah anya ka zama cikin fariqun fil jannati ko fariqun fis sa'ir wanne kake ciki shaqufa fil nar am sa'idun fil janna wanne kake ciki dole ka tsaya kai wannan tunanin shin kai dan aljanna ne gobe kiyama da Allah ya ce wasu shaƙiye ne wasu kuma shiryayyu a wanne kake kuma da Allah ya ce wasu sun zamanto wato abin nan za a ba su littafinsu fariƙun filjan na wa fariƙun fil wasu jama'ar yan wuta ne za a kora su wuta wasu jama'ar yan aljanna ne a wanne kake alkhulwat fantukarin ka tunani da kanka littafakkur min fariƙin an anta daga cikin wace jama'a kake kai daga wacce daga waɗancan ko daga waɗannan to wannan wanda duk ya samu wannan zai zauna ya wannan tunanin to babu shakka yana daga cikin alamomin mutum ne mai tsoron Allah wanda duk zai yi tunanin ƙarshensa to yana daga cikin alamomin tsoron Allah amma wanda baya iya tunani kawai sai sa yake to wannan akwai alama ta duniya ta aure shi abu na shida daga cikin alamomin tsoron Allah shine al-hadru min al-inhirafi wa zayk ka rinka jin tsoron kada ka kauce ma manhajin ubangiji shiryar Allah ka karkace ka bar hanya ka rinka jin tsoron wannan wato ka zauna kana jin tsoron saboda ubangiji ya ba muminai wata addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana ya Allah kada ka karkatar da zakatanmu mutum ya zauna ya bata lokaci yana roƙon Allah shiriya Allahumma ne fi man kai ta addu'ar wannan saboda ka ji tsoron karkacewa daga tsarin hanyar ubangiji don watakila ajalinka ya yi kusa haka kai ta addu'a Allah ya ɗora ta akan hanya daidai wannan yana daga cikin alama ta tsoron Allah wanda duk ya samu wannan yana daga alamar tsoron Allah abu na bakwai iqamatul adli wal bu'd anil zulmi alama ce ta tsoron Allah a ce kullum in matsala ta zo gabanka in wani abu ya gitta a gabanka kana kokarin tsayar da adalci a kansa alama tsoron Allah da kuma ne santar zalunci tsoron za ka gabayan bayan ya ci nasa kuma yana son ya ci na wani bayan ya samu haƙƙinsa yana son ya kwace na wani kuma haza zulmi babu adalci duk abin da ya zo gabansa ba zai tsaye adalci ba wannan alama ce ta bashi da tsoron Allah alama ce ta tsoron Allah dan adam ya tsaya yayi adalci a cikin al'amura na takwas alama ce ta tsoron Allah al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar alama tsoron Allah ne in kaga ana sabo ka hana masu yin sabo ko a gidanka ko a gurin aikinka ko a ofis ɗinka ko a kan hanya in dai dama ta samu kaga ana mummunan aiki ka ce kai malam Allah ya hana wannan aikin ka yi haƙuri in kuma ga mutum bai aikata kyakkyawa ba ka ce ka tashi kai kaza wannan alama ce ta masu tsoron Allah shi yasa Allah ya mai da wannan aikin ya zamanto babban aikin annabawan da Allah ya turo su yi umarni da abu mai kyau su hana kuma mummuna sannan su yi albishir wani yana daga cikin abin da annabawan Allah Allah ya ɗora musu don haka alama ce ta tsoron Allah a hana mummunan aiki a yi umarni da abu mai kyau yau kuma idan kun duba kusan mutane ba su damu da wannan da ana umarni da abu mai kyau yanzu a ma'aikatu kowa ya yi madade ba za a masa umarni ya daina da al'amura za su zama da sauki a kasuwanni da za ka zo da abu maras kyau sai a ma umarni a ce ka daina sai ka yi kyakkyawa saboda muna jin tsoron musibar ka domin duk mutumin da yake sako zai iya jawo al'umma bala'i in ba hana shi ba to sai zamanto ba a yi yau ko ya'ya sun gagarin mutane su ma ba a iya musu umarni da abu mai kyau wani duk abin da ɗansa ya aikata kawai daidai ne ba a masa magana akwai gidajen da 'ya'yansu sun tashi ba su tan a bari ba ke za ka ga sun ɗau wayar uwa sun su ɓata wayar ba mai ce musu bari sai dai asarar asararta su ba a ce musu a ba a ce a bari yaro ne aka kawo shi kunnen sai yana cewa za a masa aiki za a wanke kunnu aka ce uwar ta rike shi ta ce ba za ta rike shi ba wai ba ta son ya wahala mai aikin fayayi ta ji a ba ta saba irin wannan ba matsa mai yaro haka kawo in za ka kaga za ka iya rike shi ka rike kai ya ce shi kuma ba zai rike shi ba wanne za a yi ya ta ja yaron ta kawai ta tafi da shi to wannan lafiyar yaron kenan fa ina ga maganar ta matsa shi ya sallah ai ba za a yi ba to kaga irin yadda ake rayuwa ba a umarni da abu mai kyau kuma haka ne duk yanzu idan ka shiga kasuwanni ba mai cewa sai dai mutane sun iya gulma sai a koma gefe a ce kaga abin da wanda yake to me kai nan mazuri zunubi kake jama kanka tunda baka hana ba abin da ya kamata shine babu abin da yake gyara al'umma sai al'amru bil ma'ruf Wannan nahyu anil munkar shi yake gyara al'umma abu na tara al-imanu bil ghaib ka yadda da gaibi shi ma alama ce ta tsoron Allah cewa ba wanda ya sani sai Allah gaibi wani abu ne ba wanda ya san shi in banda Allah ba wanda ya san shi abu na goma iqamatu sala wal wajibat tsayarwa da sallah tsayar da sallah yana daga cikin alamomin tsoron Allah kaga mutum in bai sallah ba baya jin kwanciyar hankali wa innaha lakabira lakabiratun illa alal lalle ita sallah din nan lamarin ta yana da girma sai waɗanda suka to masu tsoron Allah shine za ga mutum in yi bai sallah baya jin daɗi kuma ka ji cewa in an shiga sallah kana jin daɗi domin ganawa kake da Allah alama ce ta tsoron Allah amma daga ka shiga sallah ka ji kunci ya dame ka ah, to wannan akwai matsala saboda sallah tana ba mu mumini nishadi tana ba mu mumini kuma jin daɗi shi sa annabi yake cewa bilal ari ina bi salat ya bilal eh, inda muwa ta zo ce ya bilal ka kira sallah mu huta za mu samu sauki za mu ji daɗi saboda ganawa da allah ba ƙaramin abu bane to amma akwai masallata da dama wanda suke shiga sallah ba sa ma tuna suna ganawa da allah to da haka yana sallah kawai yana tunanin yanzu ai a gama a mutum ka gama mutum yana complain saboda kawai an ja sura mai aya goma sha biyar ko mai lokaci ta hallewa fi mushkila ke amma dai kawo da saboda haka irin waɗannan abubuwa ya kamata ɗan adam ya zamanto yana jin daɗi in ya gamu da Allah amma kaga sallah don an ja mata aya goma sha biyar ana an fita ana guna guni kai waɗanda limamin ba na garin eh, sai gaji an wata sallar an kira sai rinka ce sai kun dawo don ni gaskiya wancan masallacin zan je saboda akwai girma akwai wane ne duka a gurin station wagon mai tashi eh. abu na goma sha ɗaya al yaqin wato shi ne yaƙini wal imanu tam wani alama ce ta tsoron Allah ka samu yaƙini akan dukkan al'amura wani alama ce ta tsoron Allah da imani cikakke waɗannan su ne alamomi na tsoron Allah kuma muna roƙon Allah ya azurta mu da su samaratun takwa za mu tsaya a nan saboda samaratun ɗin ba za su shiga ba wai shin in ka ji tsoron allah mai zai maka akwai abin da za ka girba a gurin allah abin da za ka girba ɗin su za mu gaya maka yanzu ko kuma darasinmu na gobe tunda mun ji tsoron allah mun ji alamatu na tsoron allah kana da su to waɗannan abubuwa da za mu faɗe su wasu sai ka ji su in kana da su a jikinka a wannan rayuwar wasu ku alahira za ka same su sau gobe Allah kai mu zamu zamu dora kan wannan kan wannan